yaya gashi ni nake jin abu fa ni nake mu'amala da matan nan kai baka sani ba yanzu fa muna magana fa take kitta yanke ta mutumin da yake da gaskiya ne ana cikin magana da shi zai yanke Katiya Katiya ina wuni Katiya kina nan kenan gaba ɗaya ba na cikin kwanciyar hankali amma ba za ki gane ba to ya ki gane da ni wala ƙuruciya tana damin ki shawatu to ba ki ci abinci ba hajiya ta yaya za a yi in zo da kyakkyawar kumallo na ki zo ki kawo min maganar wai ke kin fitin daɗin talauci haba. haba hajiya haba hajiya wannan irin magana ne to shi kenan da badin badin ba hajiya da sai in ce Allah ki haƙuri ba ke kika ce in faɗa Allah ya bani duk wani jin daɗin ki da kuɗin da kike da shi da lambubbukan ki da manya-manyan gidajen ki Allah ya mallaka mu sai ni ma kuma in miki addu'a Allah ya baki duk wani abin da nake da shi amin shafa'atu na yadda hajiya lafiya kuwa ta za a ina miki wannan mummunar addu'an kuma kan mayan idar kina cewa amin ke ta ke ganin mummunar addu'a amma ni kyakkyawar addu'a na gani kuma na ce amin Allah ya amsa ni dai Allah da ya kyauta ni dai ki daina wannan tunanin da kike yi na barin ma wannan gidan don wallahi kafa ta kaba ki duk inda kika je kin ga da Allah ni bar mun wancan magana kina ji ki shiga kicin ki hada min ti sannan akwai kautar na nan da Allah ke ki min mana sai ki wannan kina iya zaman ki har ki gama in kin gama sai ki kai dani hajiya kenan yanzu kika gama maganar talauci amma ga suke ne kin lissafo shayi kaza kautar haba haba ko dai kaza kike son ci to ni me ma ban san kawai kina neman ki bin bukul kina wani addu'ar talauci ga mu ajin daɗi sai kin gama fa zaki min magana ba sai kin dawo ba to na ji in dai zan ci kajin ai shikenan kai fito ko ba za ka damu ba ina son ka zo in kuma ba za ka samu zuwa ba so ni sai ka faɗi mu duk inda kake insha Allah zan zo ta ba komai Allah zan zo magana ta gaskiya ni ni gaskiya a rayuwa ban san abubuwa ina eh, riga ganin sa haka ni na fi son komai in ga zahiri yadda zan iya fahimta in na ga wani abu sabanin hankali gaskiya ba zan iya samun nutsuwa ba ni ina ganin abin da aka min ya huce ni a yi min haka gaskiya yawa akwai inda ma ya kamata a yi min fiye da hakan ba a yi ba kuma ta yaya zan ga haka daga gurinki gaskiya ni ba nutsu ba akwai maganar da nake so ni ne kuma tana da muhimmanci magana kai hanya kuwa to maganar kasuwancin ma kullum cewa kake cewa za ka yi shawara har yau allah bai baka iko ka yi ka gama shawaran nan ba so ni abin da na fuskanta magana ta gaskiya kaman tsoro na kake ji ko kuma kamar kana da min kallon wani zargi zargi ne so magana ta allah duk abin da kake tunani ni ba shi ne a raina ba har ga allah abin da ya sa ka gani ina so mai ma'amala da kai shine ne saboda tabbatarwa da na yi da gaskiyarka da riƙon amanarka e shine dalilin da yasa nake so mu yi mu'amala magana ta gaskiya amma duk wani abin da kake tunani wallahi ni ba haka yake a cikin raina ba Ta ma kiranka ne ni in wanke zargin da yake cikin zuciyarka a kaina magana ta gaskiya ito eh ai gaskiya ne tunda dai ai ni zan fuskanci abin da kake nufi tun da ai ni ba yarinya ba ce ko malam karibu ok to ba damu sai ka zo na gode karibu karibu ba zai yi kasuban min da mutunci ba karibu ba zai yiwu ba na gaji tura ta kai bango da ni da kai na gaji da wannan abin da kake yi za ka zubar min da mutunci ka sa dauke ni mutumiyar banza akan me akan me ba nan tana garin mutunci na yanzu ta kamar ne na rasa ma me kai mata na rasa bacin ran da kai mata yanzu tana ga yan koma za ta yi to wallahi wallahi wallahi karibu idan ka sa na rasa mafarki na na rantse da girman Allah ni da kai mutu ba na rantse da girman Allah kuwa in gaya ma gaskiya ehe kuma na gaya maka dama idan ka bari wannan aikin ya ce maka wallahi wallahi karibu sai ka sake ni dan haka yanzu tana maganin za ta koma gidan eh, eh, maka can Saudiya saboda ka je ka kwanta mata ka bata mata rai kuma ni ba haka maka da kai ba dalilin haka hakki na maka ranar da maka dariya wurin gari ya waye ba fara ta kake gani saboda ka je ka faranta mata rai amma ka zo ka ta mata to wallahi ka ta zan hada saudiya zan bi ta shafatu eh kina ba da iyaye ko ba fa hakura ka da kuke aka baya na je na dauko kinki maki na to da ke ba magana akai da iyaye kina kuma da gata ina mamaki inda shafa'atu iyayen ki ba talaka bane suna fa da hali amma fi sabilillah kin kwalla fare akan abin duniya har kina tunanin dan wata ba za ta rayu ba a nan garin ki ba za ki rayuwa ba kin mai da ni gaba ɗaya ba da amfani ai abin da baka sani ba ne wani gaya maka shi ne kuɗi a kullum so yake zauna a yadda yake mai kuɗi so yake ya ƙara tana kamar zuciya da ke so kullum ya dawo ma talauci amma kudi kuɗi ya faman duwa duwa ya ka menene ne a cikin wayar ni wannan ba fama da wani ba ta wa wayar ka wayar ka ni ba kama da ne ni ba duk abin da ba ka kai duk wanda zai kira ka ya kira ka wata za ta kira ka ba ta san kai fakiri ne wani wata kira ka ba ba abin da ya dame ni damuwa ta shine me ka je ka bata ba a jiyarai ya kai tana maganin za ta koma ni za ka cuta ni karibu ni za ka cuta haba na maka haba karibu me na maka shikenan me na maka ba kuma shi fatima na fuskanci dai ke babban burin ki a duniya ban faranta wa bin Allah nan ko haka kike so in faranta mata rai shine samun farin ciki na da nawa ni ma to shikenan ba komai ki bani dama insha Allah komai zai wuce Allah dan wallahi zan tsuguna maka dan Allah ka rufa mana asiri na fi son na samu damar da zaki min komai dan Allah dan abin da din ba komai dan Allah zo mu je ciki to zo mu je Thank <laughs> you. azumatan matan nan ta matsa matuƙa da gaske kuma abin da ya fi bani mamaki shine yadda ta matsa da buga min waya lallai tana so sai ta tabbatar min da cewa abin da nake zargin ta ba haka bane eh tana ta ƙoƙarin sai ta tsira da mutuncinta a gurina. na kuma ana ta samun akasi a lokutan take goman wayar da haka ta damu lallai lallai ita ta yi ta bukatar ta mu sake haduwa da ita mu tattauna domin ta wayar min da kai ko da ba ni da bukatar wani abu dai ta dai samu dai ta kubuta dai mutuncin ta ya tsira ido na domin kada na rika kallanta da abun a fa yadda take ta nuna namu to hakan yasa sai ni ma na dan jiki na yi sanyi nake ganin kamar karfa mata zargin abin da ba haka take ba kuma ya zamto ba mata adalci ba har sai na fara tunanin anya ku ba zan je ba tun a baya abin da nake nuna ma kar ka yi wa mutum mummunar fahimta ba ka mu'amalance shi ba matan nan ta daɗe tana neman ka da arziki amma kana ta gocewa ga shi kai kanka yanzu da kanka ka gane inda ta dosa ka san ba ka gane waye mutum sai ka mu'amalance shi na yi tunanin zan je din insha Allah saboda abin da take nuna min ma ko da ban da ra'ayin na ci gaba da harkar tukin tunda ta ce za ta bude shago za ta saka ni a ciki to kaga eh, in ma duka ba na so din dai in ita ce ba na son mu'amala dai da ita na je dai mu sanya za a yi eh, to dan ita ta nuna ma ko wani gurin ma haɗu daban amma dai sai nake ganin mafi sauki dai gwar dai inda take tunda dai a waje muke zauna gaskiya to alhamdulillah ai lamari yayi dai in haka ta faru ai mu ware yanzu kaga a ce ko baka yi tuƙin ba tunda kai kana gudun tuƙin kar ka zama direban hajiya ko mm. to ita ta ce za ta buɗe maka waje in Allah ya sa aka buɗe maka ka ta fara shago aka cika shi da ka tab yadda wajen nan nawa yake fayo ni ba sai in zo a rinka bani sari ba in dan kasa ni ma in samu tawa ribar in biya to Allah dai samu dace amin amin eh, zan daure in je insha Allah yawa ya dai kamata na fara ji a cewa alkhairi ne insha Allah saboda na fara jin nutsuwa haka amma duk da haka gaskiya sai ka bani kariya to eh, ba zan tafi ni kaɗai ba insha Allah ko da baka ba mu shiga tare ba za ka tsaya daga waje in na ji dugu-dugu yau zan danno maka in kiya sai ka shigo ka ɗauki ke ba kenan mata na tsoron maza kai kai kake tsoron mata to ai matan ne ba kyau ya ba zan ji tsoro ba lalle ba ba kyau ba kyau ran san nemo kai na zaman lafiya a kurin Hajiya. Me ya kawo ki da sassafe haka? Hajiya ina wani. Lafiya? Hajiya lafiya Wallahi Hajiya jiya ne maganar da kika gaya ma Hajiya ban yi barci ba. Ina da ɗan nazari Hajiya. Na zauna na yi ta nazari na gane cewa mijina shine sulan komai. na kuma gano cewa hajiya rashin mutumin da zai riƙe miki amana a dukiyoyinki shi sa kika fara tunanin zaki koma maka Shi ne da na je na zauna na sa shi a gaba hajiya na cashe masa kira na yi shiru wawuya ke kenan da kin ɗauko mayafinki ba ki da gurin zuwa sai nan gidan da kin ɗauko mayafi burum nan gidan ai sai ki samu jinki ya fara zargi na da cewa ko ni nake ziga ki kina mashi abubuwan da ke mishi mutane su fara zagi na su ce na hana ki ganin darajar mijin auren ki to bari ke ji tunda na lura baki da hankali daga yau sai yau kar in ƙara ganin kin ɗauko ƙafarki kin zo min gida hajiya Mene miki hajiya me ya zafi ya zo ya miki sharri ya zo ya min sharri ko hajiya ya zo ya ya miki dai mun shiru dan ma ban suke miki fuska kike zuwa nan gidan ba to na gaji na daura fuska ta wannan ai rashin mutunci ne da kin da komai a fi bunu bunu kina gidana ki sa mutane su fara zagi na suna zazzargi na kar in sake ganin kafar ki a cikin gidan dan kike kuskure kika sake sa kafar ki nan gidan muka ido hudu da ke bani da mutunci ko kadan don miki sake mutunci yanzu kuma in na fita ki fita ki rufe min gidana ki kwashi tsamman kafa ki wuce ki ko ki ki je ki nemi gidan da zaki dinga zuwa amma ba nan gidan ba shashancin banza hajiya hajiya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un karibu duk wannan butunan gari ba kai kake sakani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shikenan a ce kai ka auri miji dan bakin ciki duk inda samu zai zo da walwala sai ya dinga maka hasada. na siga uku Wai Allah na karibu wallahi yau din nan ni da kai a gidan nan ajiya dan girman Allah ki ya hakuri wallahi ba inda zan je wallahi ba inda zani an na ga sai safa da marwa kake kana zazzaga motar na ga ita wannan motar ba wata sabuwar kira ba ce da babu irin ta balle ka ce ko kaga sabon al'amari mota ta ce me faru tabbas wannan ba wai wata mota ce wadda za a ce babu ita ba amma dai wannan gaskiya ita ce ita ce wa hajiya da gaske wannan mota kici wannan motan ai ni na siyo ta tana sabuwa na fara shiga muka to hajiya tsawon watanni biyu uku baya haka ba ta taba rayuwa a hannun wani ba eh ta tsohon mijina ne yake amfani da ita lafiya hajiya wannan motar a sanadinta na shiga halin da na samu kaina a rayuwa wanda ya sanya na shiga kunci da damuwa har na ji ina takaicin na ƙara rayuwa tare da wani mutum kuma yasa nake jin tsoron komai duk talauci da garari da tashin hankalin da na samu kaina a rayuwa a sanadin wannan motar ne wannan mota ce ta jawo min raini da kaskanci mutane suka daina yarda da ni a duniya saboda taban da na samu a sanadinta subhanallah ni ma kaga akan ta sanadiyan wannan motar, na ji gaba ɗaya na tsana duk wasu maza da ka sani a rayuwa har na ji bana sha'awar wani ƙara aure a rayuwata amma kaga zagaya ka shigo ko mu ƙara sama a ba komai a'a dama ba guri na ka zo to ko mu shiga daga ciki ne a'a hajiya ai ina ga ba zai ba zan shiga ciki ba bari ina zan ƙara yin shawara shawara kuma haba ma gari kai kenan kullum a shawara ina da maganin shawara na gidan mai saheli bari da ka zai taimaka maka sosai dan abu zai maka illa ni ma na shashi na shashi ba na shawara ba idan hali zan zo in ji wani abu dangane da wannan motar zai taimaka min to sai dai inda taimaka assalamu alaikum sai an jawo gaskiya ne idan eh, watakila saboda kin fita shekaru za ki iya fahimtar haka ita ma a baya da hakan ta fahimta to amma sai ne mamaki kuma daga bayan da al'amarin ya zama haka dan gaskiya a baya ba zan boye miki ba da har ina zargin ko zuwan ta nan ne yasa ake hure mata kunni to Allah karibu muhimmiyar magana ita ce Bawan Allah, bawan Allah, bawan Allah.